gwamnan bauchi ga garabaru ba ka yin shirin ka da wasa ja gaba dai kuje toren giwa gamna wala muhammad mai sanya farin ciki ga marayu gwamnan bautuka ga ba ka yin da suka kafa ofishin tsaftace da farko ya bamu kawo ma'aikatan shi ne muka zo ne yaron mu ne shi ne ya ma'aikata na ofis ofis da muka samu za mu ya jiha mu yi aiki tabbatar da cewa an samu muhalli da inganci mai tsafta wanda dukan mu za mu mare shi da mu da dabbobin mu za mu haɗa wannan ƙarfi da gwamnati tabbatar da cewa an bi dokoki da aka zayyana saboda a tabbatar da ingancin muhalli akwai dokoki kala-kala wanda aka fitar saboda a tabbatar jama'a sun samu ingantaccen ruwan sha kuma ruwa mai tsafta wanda ba zai cutar ba shi kansa iska da muke shaka akwai dokoki wanda aka fitar a tabbatar cewa ba ta iskar da ake sha ba da shi kansa shi kasa da ake noma da sauransu a tabbatar cewa da ke sannan kuma akwai dokoki da ya shafi kare sauran halittu a tabbatar cewa ba a yi abubuwan da zai cutar da su ba kamar sare-sare bishiyoyi ayyuka da ake kamar na haɗa ma'adinai duka wannan yana lalata shi ne Allah saboda da da da gwamnatin tarayya da ofishin muhalli da jaddada dokoki na muhalli da kuma sauran abubuwa wato na hana waɗansu al'adu wanda suke bata mana muhalli kamar zubar da shara kamar gine-gine a hanyar ruwa kamar kona daji da sare daji da sauransu kuma muka godiya cewa za mu haɗa da su kuma za mu kafa wani cibiya na kimiyya na musamman a ƙarƙashin namu ƙaramin hukumar na jiha wato da sifa wanda za ta dinga bincike daga yadda za a dinga yadda da wayannan abubuwa ba tare da ya zama to illa a gare ba musamman ma idan za a yi hanya ko za a yi gini akwai abin da ake faɗi ba da izini na yin ayyuka wato environmental impact assessment wanda zai taimaka mana kuma mu da yake jiha ne da muke da ma'adanai ba masu ba suna tone tone sai kasance duk wanda ya tona ya rufe kuma sauran masu irin aikin hanya wanda suke kawo kuma da sauransu kamar yadda muke sani a gaba da hanyar bayara akwai wani kamfani da ake ce mata tayata tana aiki a wurin tana mana aiki mai kyau amma kuma ba eh, su talakawan wurin sun gaya mana cewa suna kama da kura da kuma wari na da suke shafa hukuncin su je su duba don su sa su a kan hanyar da ya dace wanda zai kasance sun yi aikin da tare da su cutar da al'umma ba. Gwamnan Bauchi Ba ka yi.